talha dan ubaidillah dan kasuwa ne kuɗi zai kawo ma ɗuɗukin kuɗi na gugan kuɗi ya aje a zauren gidan shi wai ba zai baka da hannun shi ba dan kada gobe ya ga kaman ya maka wani gata dan ya ganka da wata ni'ima bai ma so ya san waye taimaka in ya aje sai a shela a ce duk mabukaci ya zo zauren gidan talha ya ɗibi dukiya sai shi ya rufe kofa ya koma cikin gida to ba shi ne babba abin mamakin su waɗanda aka kira mutum zai zo ɗaukan dukiya in dubu uku yake nema ya ga miliyan ɗaya wallahi ba zai ɗauki dubu uku da ɗari biyar ba a ce mishi ƙara mana ga dukiya da yawa sai ce kila wani na nan zuwa da lalurar da ta fitawa kar ya zamto haƙƙin shi na ɗauka ni kuma na tafi da shi shi ya zo bai samu ba har sai talha ya fito zai je sallan asubahi zai tadda ragowan dukiya kofar a zauren gidansa sai ya fashe da kuka ya ce ya Allah ka sani wannan dukiyan ta halalci ba ta haram ba na aje ta nan don na san zafinta ne na basu don kai ma kai min rahama na so su ɗauka ne don ya zamto a wurinka na aje don in sun ci ya zama nawa a lahira in sun bar ni da wannan nawa ne na kaina to me janyo wannan tsoron allansu mu yanzu ga mutane na ana kama su kamar awaki ana kashewa wanda suke cikin garin azzalimai kai hulɗa da musulmi ya cuce ka kana hulɗa da musulmi wa kana tsoron zai cuce ka subhanallah to dukkan wanda yake mutumin na kwarai da zai samu aljanna Allah ya siffanta shi da tsoron Allah a karan farko